na shaikhul islam ibn taymiyyah littafin da yake mana bayani akan akan cewa zaman mutum bawan Allah shi yafi fi komai martaba shi yafi fi komai matsayi a wajensa babu wani mutum duk yadda ya kai ga matsayi ko mukami da zai fita daga wannan mataki na zama bawan Allah wanda yake gaya mana bautar Allah ko kuma kiran mutum bawan Allah yana da ma'ana gida guda biyu ma'ana ta farko bawan Allah bi ma'ana al-mu'abbad wato wanda ya zama bawan Allah ta ƙarfi da yaji ya kasance mai bin dokokin Allah na rayuwa na halitta da yana so ko baya so wanda dukkan wata halitta ta ubangiji tana karkashin wannan ma'ana ma'ana ta biyu kasancewar bawan Allah da ma'anar al'abidu wato mai bauta wa Allah bisa ga zaɓinsa bisa ga yana so wannan ita ce ma'ana wacce ake yaban mutum saboda ya zo da ita idan mutum ya kasance mai bauta wa Allah bi ma'anar abid bawan Allah bi ma'anar abid to wannan mataki ne wanda shi ne makurar mataki babu kuma wani mataki da ya wuce wannan a baya can da mun karanta ibn taymiya ya kawo mana ayoyi irin waɗannan ko kuma waɗannan ayoyi da wasu ya kuma maimaita mana su a nan saboda bukatar haka farko farkon littafin ya kawo su inda Allah maɗaukacin sarki ya yabi wasu manya-manyan bayansa cikin annabawa da cewa bayan Allah ne wannan kalma ta bawan Allah ta zama mutu wani abin ado wani abin alfahari wani abin da za su yi cinkaho da shi Allah ya sifanta su da cewa su bayan Allah ne wa mimma zadani sharafan wa izzan دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا ومما زادني da وعزا وكدت بأخمتي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا wato daga cikin abin da zai tsara min ɗaukaka da matsayi a gurinka in kusa saboda jin daɗi in taka sauraron surayya zama can a kan sama shigata da na yi ƙarƙashin faɗarka ya ibadi ya zama na ina cikin wannan kalma kuma ka aiko da annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin manzo zuwa gare ni ibnu taymiya yace wa qad bayyana Allah yayi bayani anna ibada al-mukhlasin bayansa masu ikhlasi masu tsantsanta bauta gare shi هم na ينجون من السيئات التي زينها الشيطان Sune وأن suke كبتا daga dukkan munanan ayyuka mummunar turba wacce shaidan ya kawata qala shaytan Allah yana gaya mana maganar shaidan inda yake cewa rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al mukhlasin yace ya ubangiji na a dalilin batar da ni da kai lalle tabbaci hakika zan kawata musu hanya ta anan anan anan duniya wala ughwiyannahum kuma lalle tabbaci haƙiƙa zan batar da su gaba daya amma sai ya farga shi da kansa yayi togaciya ba kowa zai iya batarwa ba sai waɗanda suke mabiyansa amma waɗanda suke mabiyan Allah bayi na Allah na gargaru ba zai iya ba don haka sai ya farga ya faɗa ku yace illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka waɗanda suke masu ikhlasi daga cikin su Allah maɗaukakin sarki ya gaskata shi akan wannan togaciya da yayi akan togaciyar da yayi ta cewa bayan Allah masu ikhlasi sun fi karfin shedan ya batar da su Allah ya ce da shi haza siratun alayya mustaqim wannan tafarki ne zuwa gare ni wanda yake mai totar illa ibadi lalle bayi na dai talaka alaihim sulfan ba ka da wani iko ba ka da wata fawa akan su illa man ittaba'aka min al-ghawin sai dai waɗanda suka bi ka daga cikin batattu al-ghawi huwa man arafa al-haqq wa dhalla anha man haraqa man arafa al wa tarakaha al da larabci shine mutumin da ya san gaskiya ya san gaskiya amma ya karkace mata ya watsar da ita wannan shi ake kira al-ghawi kuwa shine wanda bai san gaskiya ba balle ya bita saboda haka ya jahilci gaskiya yana tafa gambiya shi ake kira Azal da larabci wato sai waɗanda suka bi ka daga cikin batattu waɗanda an gaya musu gaskiya amma sun ƙi su yadda su bi haka nan yake cewa fa bi izzatika na rantse da girman izzarka la uqiyannahum ajma'in tabbata haƙiƙa zan batar da su gaba daya illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai dai bayinka waɗanda suke da ikhlasi daga cikin su haka nan Allah ya faɗa a haƙƙin annabi Yusuf alaihi salam كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين هكذا domin mu karkatar da mummunan aiki daga annabi Yusuf mu karkatar da alfasha daga barin annabi Yusuf domin shi lalle tabbata hakika yana daga cikin bayanmu masu ikhlas shi kalmar bauta din nan kalmar bawan Allah kalma ce wacce ke da matsayi mutumin da ya shiga karkashin ibadun al-mukhlasin to ya tsira daga tarkon shedan haka nan Allah yake cewa subhanallahi amma yasifun illa al mukhlasin sarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke sifanta shi da shi na cewa yana da yaya fati bayin ka waɗanda bayin Allah waɗanda suke da ikhlasi haka nan Allah yana cewa innahu laysa lahu sultanu ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إنه يد شأن يكي ليس له سلطان شي شيء بايد وتقاوى بايد ونئيكو على الذين آمنوا لمتانا لسكي إيماني وعلى ربهم يتوكلون كما سكي دوغروا أبين سشي كأي إنما سلطانه كأي إن يكي دفاوى على الذين يتولونه أكم متانا لسكي بنتسا سكا ميد شيء أبو أبو جنسو Wanda da shi suke مشركون وان دشي سكي والله شركا وبالعبودية نعت كل من اصطفى من Haka nan, da wannan kalma ta ubudiyya ta bauta ta zamantowa bawa ga Allah Allah madaukakin sarki ya sifanta duk wani wanda ya zaba daga cikin halittarsa a cikin fadansa wazkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ألا توذكر كأنقت عبادنا بايم بايم عبادنا إبراهيم النبي إبراهيم تنسى إسحاق da dan annabi ishaq yaqub ulil aidi wadanda suke da karfi wajen karbar wajen bauta ga ubangiji suke da karfi wajen aiki na bauta wal absar kuma suke da basira ta gane addini wato suna da al'amalu salih wal ilmun nafi al'amalu salih shine Allah ishara zuwa gare shi da fadar sa ulil masu karfi wajen karbar ubarnin mu da aiki da shi wal absar kuma masu basira wajen fahimtar addini shine al ilmun nafi inna akhlasnahum bi salisatin lalle mun kebe su da wata kebabbiya zikra dar shine suna lahira wa innahum indana kuma su waɗannan mutane waɗannan annabawa manya a wajenmu Laminar musafai suna daga cikin zababbu al-afyar waɗanda suke amintattu masu alkhairi haka nan Allah ya ce wasu abdana dawud da al ka tuna ka ambaci da kyakkyawan ambato bawa mu dawo zal'aini wanda yake da ƙarfi wajen aiki da umarnin Allah innahu awwab lalle shi ne yawan mai da al'amarin sa ne da Allah haka nan inda yake faɗa game da annabi ayyu ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa ya kira shi da wannan matsayi haka nan a wani gurin yake faɗa game da shi annabi ayyub dai wanzur abdana ayyuba izna da rabba ya kirawo shi da wannan suna na abdana bawa mu haka nan annabi nuhu alaihi salam Allah ya ce zurriyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana abdan shakka wato zuriyar waɗanda muka ɗauka tare da annabi nuhu alaihi salam a cikin jirginsa lalle shi ya kasance wani bawa ne shakuran da yawan gode wa Allah ta hanyar yi masa da'a haka nan cika makin manzanni gaba ɗaya annabi musa sallallahu alaihi wa sallama Allah ya bashi wannan matsayi ya bashi wannan title inda Allah ke cewa subhanallazi asra bi 'abdihi sarki ya tabbata ga wanda yayi tafiyar dare da bawansa lailan da daddare minal al harami daga masallaci mai alfarma ila al-masjid al-aqsa sai kirawo shi da abdi lokacin da kuma yake bayanin wannan mu'jiza babba wacce ta kidma kan quraishawa ta kidma kan duniya gaba daya a wajen bayanin wannan babban mu'jiza sai Allah ya bashi wannan title ya bashi wannan mukami shine abdihi bawansa haka nan a wajen batun awa Allah ya kirawo shi da bawansa inda yake cewa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu lamma qama kuma yadda al'amarin yake yayin da bawansa shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya yana yad'uhu yana bautata wa Allah yana kiran ubangiji haka nan a batun saukar da alqur'ani dan ma Allah madaukakin sarki lokacin da yake yi wa kafirai kalubalen su kawo wani abu daga daga wani abu da ya kama da alqur'ani anan ma sai Allah madaukakin sarki ya sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da bawa to in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala in kuna shakkar abinda muka saukar wa bawan haka nan wahayi Allah yake fa auha ila abdihi ma auha Allah yayi wahayi zuwa da irin abin da yayi wahayi da haka nan bayin Allah aljanna Allah ya sifanta su da wannan bauta da wannan suna na bayin Allah ainan wani marmaro ne na ruwa a gidan aljanna ya shirabu biha ibadullah da bayan Allah suke sha daga wannan marmaro haka nan yake wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna bayan Allah mai rahama waɗanda suke tafiya a doron kasa cikin san sauki wato ba tare da girman kai ba ko nuna ita a duk waɗannan ayoyi za mu ga yabo ne da Allah madaukakin sarki yake yi wa manya-manyan bayansa daga cikin annabawa har zuwa kan mafi fitin annabawa gaba daya annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran bayi na gargari dukkaninsu ya ba su wannan lakabi na abdu wato bawa ga Allah ashe kaga wannan kalma tana da girma wannan kalma babu yaban da ya kai ta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama babu abin da ya fi so irin a sifanta shi da wannan matsayi na abdu wa ashhadu anna muhammadan abduhu sannan rasuluhu sai mun fara faɗar wannan kalma ta abduhu wato bawan Allah wa mislu hadha kathirun muta'addidun fil qur'an ibnu taymiya yake irin waɗannan ayoyi suna nan da yawa da yawa a cikin alqur'ani idan ka bayyana ذلك فمعلوم أن الناس يتفاوضون في هذا الباب تفاوضا عظيما وهو تفاوض في حقيقة الإيمان وهو ينقسم إلى عام وخاص ولماذا كانت الى بيت الرب يمشي فيها الروح والرسول ولماذا كان الجن خلاف الأمة أحمى من جديد النفس وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه قال تعد عن الشجرة تعد عن الدينار تعد عن القبيلة تعد عن القبيلة تعد عن النسبة وإذا فيك فلنتقل إن أعطي ربي وإن منع فقد فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القصيمة وعبد القميصة وذكر فيه ما هو دعاء والقهر وهو قوله الكلام والنكل وإذا شئت فلا تقل والنقل إدراك الشوكة إلى بيته والإنقاذ ما يدرك به الشوكة وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يخرج بكونه كأسه والنكل ولا مال التصوف ولا ولا خمر التي من التصوف وهذه حال من عمل الغاية وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع حصل كما قال تعالى ومنه من يملك في الصدقات فإن آفة أو منصورة ونحو ذلك من أهواء النفس إن حصل له الأمر وإن لم يحصل وإن لم يحصل له فقد فهذا عقل من عقل من ما يهواه من ذلك وهو رقيق له إن إن الرزق والعبودية في الحقيقة هو رزق القلب وعبوديته فبث فبث فبث رق القلب وسع بدنه وهو عقلي ولهذا يقال العبد سر ما قنع والحر عبد ما قدح وقال قائل أطعت مراني فيه فاستعقدتني ولو أني قدحت لكنت حرا ويقال الطمع كل في العلو وخير في الذل فإذا زاد العلو من العلو زاد الخير من الذل ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الطمع كفر واليأس غنى وإن أحدكم إذا لبس بالجلد اتخذ عنه وهذا أمر يجب اتباع الحكم فإن الأمر الذي ييأس ييأس منه لا يقوله وما يطمع فيه ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولكن إلى من يفعله وأما إذا طلع في الأمر من الأمور ولا فإن قلبه يتعلق به فيزيد فقيرا إلى وصوله وإلى من يظن أنه قدر في وصوله وهذا في الغالب الجاه والصورة وغير ذلك قال القديم عليه السلام قوله عند الله رزق وعبده وسرورا اليه ترجعون فالعبد لا بد له من رزقه وهو محتاج الى ذلك فاذا طلب رزقه من الله صار عبدا الى فقيرا اليه واذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا اليه ولهذا كانت مساله المخلوق محرمه محرمه في عصره وانما ابيحت بالضروره وفي النهي عنها احاديث كثيره في الدعاء والسنن والمقاليد كقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال المساله فيها أحدكم حتى ياتي يوم القيامه وليس في وجهه متعب باللحم وقول ثم سال الناس وحده ما يغنيه قوله لا يحل المسألة إلا إلا بذي عرض مطلق أو دم أو دم موقع أو سفر مدقع وهذا المعنى في الصحيح وفيه أيضا لأن أقول أحدهم حمله فيذهب فيحتلف خير خير له من يفعل الناس أعطوه أو أو منعوه وقال ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستدرك فظلم وما لا فلا فلا تدعو فلا تدعو نفسك فقد أخذه من سؤال الاستثناء واستشراق القلب وقال في الحديث من يستغني يغني الله ومن يستعفف يعزه الله نعم يعزه الله ومن يتصبر يسبحه الله وما أعطي أحد أطاعني خيرا وأوسع من الصبر وأوسع رأس أفراده ألا تسأل الناس شيئا وفي المسند أن أبا بكر كان يسقط القول من يده فلا يقول لأحد لا ولي إياه ويقول إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا وفي سبيل مسلم وغيره العفو لمالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأقر إليه كلمة خفية ألا تسأل الناس شيئا فكان بعض اولئك النفر يسقط الصوت من جيش عليهم ولا يقول لأحد لا وجه إياه ابن تيمية ya buɗe wani fasali wanda duk yana da alaƙa da batun da yake ya a wannan fasali yana nuna yadda mutane suke hawa-hawa martaba-martaba matsayi-matsayi mataki-mataki wajen zaman su bayan Allah ba ɗaya suke ba bayan Allah bi ma'ana al'abiduna ba bi ma'ana al-mu'abbadin ba mataki-mataki suke wani ya fi wani gwargwadon yadda ka fi tsantsanta bautarka ga Allah gwargwadon kusantarka zuwa ga Allah da wannan mataki da wannan matsayi yace idza bayyana zalika idan duk bayanin da yayi maka a baya fahimta fa ma'lumun anna an-nas yatafadaluna fi hadha al-bab tafadulan aziman to abin da sananne ga duk wanda yake karatu mutane ba ɗaya suke a wannan babi ba a wannan batu ba batu na kasancewar mu bayan Allah ba ɗaya ake ba ya tafazaluna suna fifikon juna wasu na fin wasu tafadulan azima kuma fifiko mai girma wani yana cancan ƙasa, wani yana cancan koluwa wa huwa tafaduluhum fi haqiqatil iman wanda shi ne fifikonsu da suke da shi a junansu wajen abin da ake cewa imani وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص wato a cikinsu akwai waɗanda suke gama gari akwai waɗanda kuma suke na daban a dangane da imani kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani thumma awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah zalika huwa al-fadl al-kabir Allah madaukakin sarki ya gaya mana mutane gida uku dangane da ubangijinsu Allah ya ce sun ma'auratun alkitaban lazina safaina min ibadina sannan muka gadar da wannan littafi ga mutanen da muka zaɓa cikin bayin kaga duk zaɓaɓɓu ne ma'ana dukkanin su sun shiga ƙarƙashin kalmar imani saboda haka Allah ya zaɓe su da wannan kalma ke isfafaina min ibadina sai ce fa minhum zalimun li nafsi daga cikin su akwai wanda yake zaluntar kansa akwai wanda yake zaluntar kansa wanda yake aikin dai fuka yake gazawa cikin wasu ayyukan wajibai da aka dora masa yakan aikata wasu laifuka sannan kuma yana kasawa yana gazawa cikin wasu ayyuka na wajibi da aka dora masa wannan shi ne yake zaluntar kansa wa minhum muqtasid daga cikin su kuma akwai wanda yake tsaka tsakiya yana zuwa da wajibin da aka dora masa abubuwan da aka wajabta masa na wajibi yana yi yana barin abubuwan da aka haramta masa ba tare da ya damu da aiwata nasin filu ba ba tare da ya damu da bibiyar abin da yake mustahabi ba sannan kuma wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah daga cikin su kuma akwai shine na ukun su wanda ake tsere da shi wajen aikin alkhairi yake riga kowa da ikon Allah zalika huwa al-fadl al-kabir wannan ita falla mai girma mutanen nan dukkanin su mu'minai dukkanin su mu'minai ne sai sa Allah yake jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa thiyabuhum fiha wa libasuhum fiha harir gaba ɗaya Allah ya nuna sakamakon su su duka kashi uku ƙarshen al'amari aljanna za su fita domin ba su fita daga hakikanin imani ba na farko zalimun da nafsi yana ta hatar mashia kamar yadda muka karanta a karatun da ya wuce Allah yana iya masa afuwa ya shiga aljanna kai tsaye ba tare da an sa shi ta ba da ya mai masa laifuffukansa saboda wasu dalilai suna nan da yawa da Allah zai iya duba ya mai mutum laifinsa ta yi kuma ya masa ukuba ya masa horo gwargwadon laifinsa daga baya a cire shi a kai shi aljanna kaga dai aljanna zai tafi in mabtida'an aw intihaa ko dai tun farko farkon karo ko kuma karshen al'amari dai zai tafi aljanna to waɗannan kaso na biyu al-muqtasiduna da as-sabiquna sune ibnu taymiya yake magana al-muqtasiduna sune ya kirawo al-'ab kalmar da yake bayan Allah a hakikar imani sun rabu ila amin wa khas al'am din da yake nufi gamammu sune al-muqtasidun wanda sun zo da abubuwan da Allah ya wajabta musu na farilla ba su rage ba ba su kasa ba sannan sun bar abubuwan da Allah ya haramta musu na haramu waɗannan su ne tsakatsakiya waɗannan mataki ne wanda yake na tsakiya su ne matakin da ibnu taymiya kira'a al-khas kuma su ne na musamman su ne as-sabiquna din da Allah ya faɗa yace abin nan wa minhum sabiqun bil khairat su ne waɗanda suke na musamman don haka kowanne yana ƙarƙashin kulawa da rububiya ta ubangiji yana ƙarƙashin kulawa ta rububiyar ubangiji amma ba duka ɗaya suke ba yadda suke a cikinsu akwai na sama akwai wanda bai kai na saman ba to haka nan a wajen kula shigar su karkashin rububiyya nan ma akwai wanda kulawar ubangiji kulawa ce da yake samu ta gaba daya yadda Allah madaukakin sarki ya hore masa ya hore wa kowa da kowa ci da sha ya saukar ma kowa da kowa ruwa ya fitar masa da tsiro ya ba shi iskar da zai shaƙa ya ba shi lafiya da zai yi kazar-kazar da ita wannan kowa da kowa na tarayya sai kuma kulawa ta ubangiji rububiyarsa ta musamman ilahiyarsa ta musamman wanda zai ba su kariya ta musamman wanda Allah ke ta inna Allah ma'al ta taqaw wal ladina hum muhsinun wannan rububiyya ce ta musamman kula ce ta musamman da Allah yake ma wasu mutane na musamman waɗanda suka kiyaye dokokinsa kuma suke da Isani ihsani shine har ka dara abin da yake na wajibi ka ji ga abubuwan da suke da na nafil shine yasa yake wa lihaza kanat ilahiyatur rabbi lahum fiha umumul wa khusus saboda haka zamantowar ubangiji Allah abun bautar su a yadda suke akwai na sama akwai na ƙasa to haka nan wajen kulawar ubangiji gare su akwai wanda yake kulawa ta musamman yake samu su ne waɗanda Allah ya faɗa ma allazina wanda wallazina na muhsinun Allah zai ba su kulawa ta musamman da ba kowa yake samun ta ba akwai kulawa ta kowa da kowa da kowa yake samun ta Allah ya saki iska kowa yana shaka har ba da ba musulmi ba zai shaka in ya saukar da ruwa tsoro ya fito kowa zai amfana da shi har wanda ba musulmi ba ruwan da za a samu da ƙasa a sha kowa da kowa zai amfana to amma akwai kulawa kuma ta musamman waɗanda yake yi wa bayansa na musamman kamar yadda Allah yake gaya mana annabi Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a lokacin da suka yi hijira suke kokarin yin hijira shi da sayyidina Abubakar suna cikin kogo sayyidina Abubakar yana cikin tsoro da firgita yake ce masa la tahzan inna Allah ma'ana wannan kulawa ce ta musamman ba wai kulawa ce ta kowa da kowa ta gama gari ba to dangane da bautar ubangiji da neman agajin ubangiji cikin abu ayyuka kamar yadda a Allah madaukakin sarki yake gaya mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan mataki na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kalma ce wacce take jumla yawa bayan Allah gaba ɗayan su suka kalle su da musulmin su da wanda ba musulmin su ba dangane da wannan jumla ta iyyaka na'budu wa na sa'i za ka kasa su gida hudu kaso na farko wanda baya bautawa Allah kuma yake neman taimakon wurin Allah baya bautawa Allah yake bautawa ba sannan kuma in ya tashi neman taimakon sa ba gurin Allah yake nema ba saboda haka duk kafirai masu bauta rana masu bauta dodanni eh, masu bauta wata masu sujjada ga taurari da gumaka waɗannan duk za su shiga ƙarƙashin wannan kaso na farko ana iya samun wasu daga cikin wannan al'umma su shiga cikin wannan kaso ana iya samun wasu daga cikin wannan al'umma su zama ƙarƙashin wannan kaso saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isara zuwa ga cewa ashirku fi hadhihi al'umma akfa min dalilin nam wato shirka ana iya samun ta a cikin wannan al'umma wato wacce ta fi tafiyar abin tururuwa buya tafiyar tururuwa lokacin da take yi waye yake sani ba ka sani ba ka ji to ana samun shirka ta shigo cikin wannan al'umma ba tare da alheri ba ba tare da an farga ba don haka a iya samun waɗanda za su koma suna bautata wa gumaka cikin wannan al'umma ba tare da sun farga ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa al-qiyama ba za su tashi ba har sai wasu daga cikin wannan al'umma sun bauta gumaka saboda haka kaso na farko waɗanda suke bauta ma wani Allah kuma suna neman taimakon wani Allah kaso na biyu waɗanda suke bautata wa Allah suna bautar Allah in bauta ta tashi amma aka tashi neman taimako kuma sai a neme shi gurin wani Allah ya'buduna Allah wa yasta'inuna bi ghayrillah waɗannan dukkan wani wanda yake yana jin buƙatarsa za ta samu ne gurin wani Allah ba gurin Allah ba saboda haka zai iya ba mutum da yana sallah yana azumi ana zuwa hajji da shi amma da bukatunsa sun tashi ba Allah zai tuna ba zai tuna bokayensa zai tuna 'yan dubansa masu masa duba ko kuma zai tuna wani ogansa wanda yake ji da cewa shi ne zai ceto shi to kaga waɗannan a zahiri suna bautata wa Allah amma aka zo ba isan wa iyaka nasta kuma sai su wani guri ba a tare da su a nan sannan kuma akwai wanda shi kuma yasta'inuhu wa ya'budu ghayrahu zai nemi taimakon wani zai nemi taimakon Allah amma kuma gurin gurin abin nan wani Allah yake bautatawa zai bautata ma wani Allah amma kuma sai ya nemi taimakon Allah ana samun wannan cikin masu kudi ana samun wannan cikin masu sarauta masu mulki ba za su tuna Allah ba sai wata bala'i sai wani bala'i ya hau ya hau musu ba su tuna Allah ba ayyukan su gaba daya ya fita daga tsarin iyaka da abu amma in suka shiga bala'i kuma sai a ce ai addu'a ko ba haka ba to sai da kuma Allah ake so ya taimaka ai ai addu'a a sauki qur'ani ai kaza ai kaza ai sadaka ai menene to su ma ba su zo da kalmar ba sai kaso na hudu waɗanda su ne suka zo da iyaka na abudu wa iyaka na tsayi Allah suke bautawa kuma shi suke neman taimakon ka bautar su gaba ɗaya ga Allah suke sannan kuma in suka tashi neman taimako da duk abin da ya musu gaba Allah suke sawa a gaba sai ya sa yanzu cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta isa abdul dirhami bawa dirhami ya halaka sai ta abdul dinar bawan dinari ya halaka da isa abdul qatifati bawan shimfiɗa shimfiɗa mazauni katifa ya halaka ta isa abdul qabilati a ruwayar abin da yake cikin bukhari ta isa abdul khamisati khamisa ba khamila ba ibn taymiya ya kashi da kabila kabila ita ce gona amma abin da yake a ruwayar khamisa ita ce tufa bawon tufafinsa ya halaka ta isa wantakata ya halaka ya kife wa idza shika idan kaya ta soke shi ya taka kaya falanta ta kasha kada ya iya cire ta in o sai ya rabiya in an bashi ya ji daɗi wa in muni a tafiɗa in an hana ce ji haushi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya sifanta mana masu bautar duniya ba Allah ba masu bautar dukiya masu bautar tufafinsu da mazauninsu makwancinsu gidajensu su manta da Allah waɗanda suka sanya duniya a zuciyarsu har ta kasance ta mamaye zuciyar Allah ba ya da gurbi a tunaninsu gaba ɗaya yana kan dukiyar ba sa tunanin yau ne suka yi na biyayya ga Allah domin su ƙara godiya su ƙara ƙaini ba sa tunanin yau ne suka yi daga faɗuwa daga fitowar rana zuwa faɗuwa na saban Allah don su tuba Allah ya fi amma suna tunanin yau wace riba suka ci yau wace asara suka yi tunanin Allah da lahira baya zuke su amma tunanin duniya yana zuke su da shi suke kwana da shi suke tashi tafiye tafiyen su saboda shi ne hushin su saboda wannan ne yardar su da jin dadin su saboda wannan ne mutumin da ya zama hirsinsa kwaɗayinsa na duniya ya kai ga wannan mataki to ya zama daidai da wanda yake bautata wa dukiya dan adam لا بد له من امرين كما عند شيخ الاسلام في منا كل انسان لا بد له من امرين لا بد له من شيء يطمئن قلبه اليه وينتهي اليه محبته وتنتهي اليه محبته وهو اله ابو نفركم دقونا دان ادب يكي دبقاته yana da abin yana da buƙatar abin da zuciyarsa za ta nutsu da shi ya rike shi da matsanantiyar soyayyarsa wanda shi ne abin bautarsa abu na biyu لا بد له من شيء يثق به ويستعينه ويعتمد عليه dole ne yana buƙatar wani abu wanda zai yarda da shi ya dinga dogaro da shi yayin buƙatar mominai su ne suka hada waɗannan abubuwa bisa farki na gari suka riƙe igiyar iyakar na abudu wa iyaka sai saboda haka abinda suke so so na koli suka rataye soyayya su ta koli jikinsa shi ne Allah to haka shi ne abin mutum abinda bukatun su gaba daya suke kai masa zuciyarsu ta nutsu da shi suka amince masa shi ne Allah saboda haka wa iyakar sai wani su ba haka bane waɗansu ba haka ba ne ko da yana bautata wa Allah ɗin amma buƙatunsa yana kai su ga wani Allah kamar yadda muka faɗi kashe-kashen mutane dangane da wannan aya iyaka na abu da iyaka na sa'i to wannan shi ne abu dirham kasancewar zuciyarsa da soyayya shi da zuciya da soyayya shi da dukiya da matsanancin kwaɗayinsa da faɗi wajen tara dukiya ta hanyar halal ko ta hanyar haram ta kai shi ga matsayin a kirawo shi abdul dirham ko abdul dinar ta kai shi ga matsayin a ce wannan mutum ai sai yake bautawa akan dukiya zai yi alaƙa zai yi kawance da kowaye zai haɗa kai da kowane ne zai rayu da kowane ne zai abota da kowane ne inda zai samu dukiya zai zauna da kowane ne akan dukiya zai ɓata da kowane zai yi wuce da kowane ne zai ɗauke wa kowa ya taɓa in dai a kan batun dukiya ne to wannan shi ne abdul dinar abdul dirham abdul khamisa abdul qatifa al qatifa shine al kitab shimfiɗar da muke zama a kanta ko katifar da muke zama a kanta wannan kilaya ce zuwa ga matsuguni yadda mutum zai damu wajen tattalin matsuguninsa da ƙayata shi da ƙwallafa zuciyarsa gaba ɗaya a jikin wannan matsuguni kullum tunaninsa me zai yi ya ƙara birgewa a game da wannan matsuguni na shi me zai samu ya tallafa masa wajen ya fi kowa a matsuguninsa baya tunanin Allah ko kuma tufafin sawarsa kullum cikin bautar tufa yake kullum tunanin ya yayi sabo ya shigo a fara ganinsa da shi kullum tunaninsa wanda tufafi ne suka fi kowanne tsada a ga yana sawa kullum tufafinsa yake wa hidima yake wa bauta wasu wani daga cikin magabata yana cewa la talbas siyabi ma taqdumu لا تلبس من الثياب إلا ما يخدمك ولا تلبس من الثياب ما تكن أنت تخدمه kada ka sa tufar da kai za ta dinga yi mata wahala ka sa tufar da ita za ta yi maka wahala ka sa tufar da za ta kare ka ta kare maka tsiraici ba ka sa da tufar da kai za ka yi mata wahala ka shigo mutane tunanin ka kada a bata maka riga ka zo masallaci tunanin ka kada rigar ka ta ɓaci kar gugar ka ya lalace kada wani ya yana ɗauke da datti ya shafa maka saboda ka tana ta mammatsa jikinka kana ta kula da kai ka zama kai ne kake wa rigar hidima ba rigar kake maka hidima ba julai wanda sufaye suke cewa sayyidul fa'ifa wanda sufancinsa ba sufanci bane na shishigi yana cewa la yakunu al-abdu abdan hatta yakuna mimma siwa Allah hurran la yakunu al-abdu 'abdan wannan matsayi na bawa da ake cewa ko ake magana a kansa ake cewa shi ne na koli to mutum ba zai kai shi ba ba zai samu wannan mataki ba har sai ya zama min ba wallahi hurran sai ya zama ya kansa daga dukkan wani abin da ba to a lokacin da yake kaiwa a matsayi na al'ubudiyya al-mutlaqa billahi subhanahu wa ta'ala saboda haka fudayl ibn iyad sai daga cikin ubbadu hadhihi umma masu bautatawa Allah bisa ga hanya tutar cikin wannan al'umma yana cewa wallahi ma sadaqa Allah fi ubudiyyatihi man li ahadin min al-makhluqin alayhi rabbaniyya wallahi babu wanda zai kasance ya gaskata Allah ya yi wa Allah gaskiya cikin zamantowar bawan Allah idan har ya kasance akwai wani wanda ya ɗauki sifa ta ubangijintaka cikin halitta ya bashi in har akwai wata wani wanda ka bashi wani bangare na sifa ta rabbaniya to ba za ka taɓa zama mai gaskiya cikin ubudiyar ga ubangiji wannan hadisi da muke ji na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da sigar khabar kamar labari ake babu amma addu'a ce siga ce ta khabar lakin ma'ana addu'a ma'anar ta addu'a Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa addu'a ne da Allah ya halaka shi ta isa abdul dirham addu'a ce Allah ya halaka shi ta isa abdul qatifati bawan mazaunin shimfidarsa ya halaka ma'ana Allah ya halaka shi haka nan abdul khabisati ko al khamilati bawan tago abin da rigarsa shi ma Allah ya halaka shi wantaka ya kife ma'anarsa Allah ya kifar da shi wa idza shika falantaka ko kaya ya taka kada Allah ya bashi damar cire wannan addu'a ce saboda firsinsa kullum cikin zirga-zirga yake kullum cikin faɗi ta tashe idan ya kamu da wata cuta ya taka tsayar da ta zama masa guba Kada zirga-zirga ta ƙare kamar roƙon Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam roƙon Allah yake Allah ya takaita zirga-zirgarsa kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji daɗi zai hankalin sai kwanta wa in mudi'a tasifa in kuma an hana shi anan ne zai yi hujjar sai baci fasamma wa annabi sallallahu alaihi wasallama abdul dirham وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميسة كذا أنا إذا ديدي an kai na tsoron cancan ma kamisa ce wajen ɗaba'a tun daga shi na ibn ya kuma ambatanta da kalmar daidai wa abdal khamisa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira wasu bawan dirhami bawan dinari kace bawan naira bawan dala wa abdal bawan katifa ko bawan matsuguni wa abdal ta bawar rigunan sawa babban riga yar ciki hula takalmi wa zakara fihi ma huwa du'a'un wa khabar annabi ya faɗa abin da sigarsa ta kabar labari ne amma addu'a wa huwa qawluhu ta'isa wantakasa wa idza shika falantakasha dukkan su kalmomi ne da suke a zahirin su fi'li ne ma kamar labari yake maka. amma siga ce insha'iyya sai ga ce khabariya bi ma'anar insha kamar yadda muke cewa sallallahu alaihi wa sallam salla wannan siga ce ta kamar yayi salatin amma muna nufin addu'a da ita Allah ya masa salati kamar yadda muke cewa radiyallahu radiya siga ce ta siga ce ta an yi abin ya wuce amma muna nufin addu'a da mun ce radiyallahu anhu muna nufin Allah ya yarda da shi addu'a muke yi eh? kamar yadda muke cewa rahimahullahu rahima kalma ce da take nuna an an kare sai ga ce ta mazi amma addu'a muke nufi Allah ya ji kansa kamar yadda muke cewa gafara Allah Gafara kalma ce mazi sai ili ne mazi ai kamar an yi abuci Allah ya gafarta masa amma muna nufin addu'a Allah ya gafarta masa to haka nan waɗannan kalmomin suke a nan ta'isa Allah ya halaka shi in takata Allah ya kifar da shi wa idza shika falan taqata idan kaya kaya ta soke shi kada Allah ya bashi damar shirika wan naqshu abinda ake cewa naqshu ikhraju shawkati min ar-rijl cire kaya daga kafa wal minqash ma yukhraju bihi shawka abinda ake cire kaya da shi da ake cewa da hausa matsaifata shi da laraba suke cewa al-minqash ibnu taymiya yake wa hadhihi halu man idza asabahu sharrun lam yakhruj minhu wannan yanayi da manzo ya faɗa shi ne yanayin mutumin da in ya wani ya same shi ba zai iya fita daga ciki ba fa idza shika falan taqash ya shiga wani yanayin da ba zai iya fita ba kuma walam yuflih ba zai rabauta ba li kaunihi ta'isa wa takasa saboda kasancewarsa ya halaka kuma ya kife in takasa ai in kalaba ala wajhi fala nala al maqlub kaga bai samu abin da yake so ba tunda sai da wannan lafiya da wannan zirga-zirga duniyar za ta samu to babu lafiya bai samu abin da yake so ba wala khalasa min al makruh kuma bai kubuta daga abin da yake ki ba cuta ta kan mata wa hadhihi halu man abada al mal wannan shine yanayin wanda yake bautar dukiya wa kad wasafa zalika bi annahu idza utiya radiya manzo Allah ya sifanta wannan da cewa in an bashi ya amince ya ji daɗi wa idza muli atafika in an hana shi ya ji haushi ya bata rai ya bata da kowa sa da mutane alaƙar kawai a bashi ne amma idan aka hana shi to alaƙa ta ƙare Allah ya gaya mana cewa haka munafukai ke wa minhum man yalmizuka fi sadaqa fa in utu minha radu wa in lam yutu minha idza hum yanfaqun daga cikin munafukai akwai waɗanda suke yalmizuka fi sadaqa suna yin da kai abin da ya shafi sadaka abin da ya shafi zakka suna yi tsegumi a game da kai sai yi wasu minha in an ba su sai su je kuma suna ta yabo ai yau maza Allah ya yi kaza ya babu ya yi wa in lam yu'tau in kuma ranar da ba ba su ba idahu yasquna sai duk su bata da kowa sai su bata fuska faridahum li ghayrillah wa sakhafuhum li ghayrillah in za su ji daɗi dan wani Allah za su ji dan an ba su in za su ji haushi dan wani Allah za su ji haushi ibn tabiya ce wa haka za halu man kana muta'alliqan bi ri'asatin aw haka halin duk wanda ya karrafa kallafa zuciyarsa ya makalkala zuciyarsa ga wani shugabanci wani ogansa ko ga wani sura wani kyakkyawar sura da yake so sura ce ta mace ko ta namiji saboda haka kullum tunaninsa zuciyarsa tana tana ta'allake da wannan shugaba ya ba shi ya ji daɗi ya hana shi ya ji haushi tana ta'allake da wannan sura ta mace ce in ta yarda da shi ya ji daɗi landa kuma ta nuna ba ta son shi hankalin sai tashi saboda haka ridahu wa safahu kulluhu li ghayrillah wa nahwi dhalika min ahwa'i nafsihi da sauran abubuwan soyayya soyayya zuciyarsa in hasala lahu radiya in ya samu abin da yake so hankalinsa ya kwanta in shugabanci ne ya samu shugabancin hankalinsa ya kwanta zaɓe ya tsaya ya ci zaɓe ya ji daɗi ya faɗi ya ji haushi saboda haka zuciyarsa ta ta'allaku bi la, tunaninsa ya samu wannan abu in ya samu wannan abu ya fi kowa jin daɗi in ya rasa kuma ya fi kowa jin haushi fa hadha abdu ma yahwahu min zalika to wannan ya zama bawan abin da yake so abin da zuciyarsa take so wa huwa raqiqun lahu ya zama wato ya zama konannen bawa innin bawa ga wannan abin da yake so idin riqu wal ubudiyatu bil haqiqa domin a haƙiƙa abin da ake kira riqu bauta ka zama bawa innu shi ne zuciyarka ta zama bawa ga wani ko zuciyarka ta zama bawa ga wani abu huwa riƙul qalbi wa ubudiyatu faman taraka alqalba wasta'badahu fa huwa abdu duk abin da ya bautar da wata zuciya ya mai da ita baiwarsa to wannan zuciya ta zama baiwar wannan abu haka mai zuciyar ya zama bawan wannan abu saboda haka ne ake cewa al'abdu hurrun ma qada bawa wanda ake ganin shi bawa da an ciyo shi a yaki an tsauro shi da sakari yana karkashin wani matukar ya wadatu a zuciyarsa baya da kwaɗayin abin kowa to shi ne da wal hurru abdun ma qada wanda kuma ake ganin ɗa ga iyayensa nan watakila ma suna da wani asali ko sarauta amma Allah ya jarrabe shi da kwaɗayi da san abin wasu to wannan shi ne bawa na hakika wa qala al-qa'ilu ata'tu matami'i fasta'badatni walau anni qana'tu lakuntu hurra wani yana nadama yadda ya zama bawan wasu yake cewa kwaɗayin kwaɗayi na nabi irin kwaɗaye kwaɗayi na nabi wannan kwaɗayin zuciyar dawa shi ya bautar da ni na zama bawa walau anni qad'tu da a ce na wadatu na samu wadatar zuciya la kuntu hurra da na zama yantaccen da wa yuqalu ana cewa at-tama'u ghullun fil unuq kwadayi wani sasari ne a wuyan mutum a wuyan mai shi wa kaidun firriji kuma wani da baibayi ne a kafar shi idan wannan na wuya ya kau to wannan da baibayi na kafa masu sai ya to da zarar ya bar wannan kwaɗayi ya cire tsammanin samu in ba daga Allah ba to sai ya zama cikakken ɗa mai cikakken yanci wanda yake da cikakkiyar dama sai ya shiga inda yake so ya faɗa abin da yake ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الطمأ فقر Umar dan Khattab Allah kara masa yarda an ruwaito yana cewa kwadayi faqrun shine haƙiƙanin talauci wal ya'su jinan amma da rai shine wadata wa inna ahadakum idha ya'isa min shay'in istaghna dayan ku idan ya fidda rai daga abu sai ya wadata ba da bukatarsa don ya fidda rai komai kake sa ran za ka samu ka fi bautar da zuciyarka a kansa amma da zarar ka fidda ranka daga kansa to sai ka ga zuciyar kuma ta yi wani wuri daban in zai ɗauko mu ba ma tunanin mu zama wani gwamna ko mu zama wani ministoci ko kuma mu zama wani shugaban kasa da ba ma kwaɗayin wannan zuciyar mu ma ba ta yin nan saboda ka sai muka wadatu daga barin yin wannan bangaren to ko da yake idan ka sa wa zuciyarka wato ka wa da ka kwaɗayin wannan abun ka fitar da ranka daga kansa sai ka ji zuciyar kuma ta yi wani guri daban wa hada amrun yajiduhu al-insanu min nafsihi ibn tabiya ce kowa da kankin kansa yana jin haka a tare da shi abin da yake so yake kwaɗayi ya sa ransa a kansa to ya fi bautar da kansa akan wannan abu abin da ya fi da rai baya bautar da kansa a kansa fa inna al'amran da zai yi asu minhu la yatlubuhu abinda ka fidda rai a kansa ba ka neman sa wala yaqda'u fihi ba ka kwadayin sa wala yabqa qalbuhu faqiran ilayhi ka ba za ta zama da talaucin wannan abin ba ba za ta shiga da ba ta cika da talaucin abin ba za ka wadata ga barin abin wala ila man yaf'aluhu ko wanda yake aiki da abin ba za ka damu da shi ba wa amma idan qadi'a fi amrin min al-umuri wa rajahu amma lokacin da ka shiga kwadayin wani abu ka sa shi a zuciyarka fa inda qalbahu yata'allaqu bi to zuciyar sai ta wa abin ta sai da abin fa yasiru zuciyar ta zama fatiran ila husuli tana matakar talaucin samun abin wa ila man yadhunnu annahu sababun fi husuli zuciyar sai ta ta'allaka talaucin zuciyar sai ta ta'allaka da dukkan wani wanda kake ganin ta hannunsa zaka samu abin وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك وانا irin wannan ana samun cikin kwaɗayi na dukiya ko na wani matsayi mukami ko kuma na wata sura wato kamar mace قال khalil annabi ibrahim عليه yana faɗa kamar da Allah ke hikaito mana fabtago inda Allah rizqa yake ga mutanen sa ku nemi arzikin ku a gurin Allah shi kadai shi yasa aka gabatar da azbar aka ce inda Allah rizqa ba ce wasafta gur rizqa inda Allah sai aka gabatar da zarf din shine inda Allah don a nuna hasri takaita neman arzikin ku ya zama ga Allah ne fabtagu inda Allah rizqa wa abuduhu ku bauta masa washkuru lahu ku yi masa godiya ilayhi turja'u gare shi ake mayar da ku fal abdu la budda min la budda lahu min rizqi kowa na neman arziki kowa na neman abinci bawa ba zai rayu ba babu abinci ba zai rayu ba babu abinci Fa'iza talaba rizqahu min Allah صار abdan lillah in ya nemi abincinsa wajen Allah sai ya zama bawan Allah sai ya cancanci wannan mukami wannan matsayi na ubudiya ga Allah fasiran ilaihi ya zama mai wadata zuwa ga Allah wa idza talabahu min makhluqin idan kuma ya kwalla faransa ga nemansa wajen wani mahaluki sara abdan da zalika al-makhluq sai zama bawan wannan mahaluki fakiran ilaihi ne matsanancin bukata zuwa gare ibnu taymiya ce to dan wannan ka'ida ce ta musulunci dan wannan kiyaye wannan bayani da ya zo a cikin waɗannan nassoshi musulunci ya haramta bara fil asli asalin bara a ce menene al'aslu fil mas'alat roƙo bara ne al'aslu fiha al'aslu fiha at-tahrim المسألة الأصل فيها الحرام إلا لحاجة saboda bukata wasu wata bukata ce take sawa wannan haram din ya zama halal saboda wannan bukata a wannan lokaci da zarar buƙatar ta kau to haramcin ya dawo saboda haka bara ba ita ce asali ba ba a yadda a rayu a kanta ba al-mas'alatu al fiha at-tahrim illa li haja sai idan akwai bukata wato kamar cin bushe al-aslu fi maitati al-tahrim illa inda darura kamar cin mushe ne cin mushe al'aflu fihi at-tahrim haramun haramun ne sai idan da larura to haka nan bara ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل روقا ونمهلوك الأصل حرام وإنما أبيحت للضرورة أنهل التاتني دون اللرورة وفي النهي أن في السهاي أقول أتكلم التفن سيد البخاري سيد مسلم سيد ابن حبان da littattafan da aka kira ha wa sunani da littattafan da aka kira sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn maja wal masani da littattafan da aka kira masani musnad imam ahmad musnad abi dawud da sayalisi musnad abi ya'la da sauran ka qawlihi sallallahu alaihi wa sallam kamar hadisin bukhari inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kamar da Abdullahi da Umar ya rawaito la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum ayyukum zai yushi ba yana tabara a nan duniya hatta ya ce yawmal qiyamati har sai ya zo ranar gobe kiyama wa laysa fi wajhihi muz'atun min laha amma babu tsokan nama a fuskar dayan biyu in ma tun farkon karo Allah ya take shi daga kabarinsa bayan an mai da halittar kowa kamar yadda take shi a tashe shi amma fuskar ta babu tsokan nama kwata kwata don ta zan alama sai a bisa ga aikinsa ranar gobe a bisa ga aikinsa a nan duniya haka tun farkon karo shi ba zai taso da nama a fuskarsa ba ko ina na jikinsa ya kammala amma ban da fuskarsa saboda ita a nan ne a fuska mutunci yake a fuska mutuncin mutum yake a yayin da ya mai da sana'ar sabara to ya zubar da mutuncinsa wanda yake fuskarsa saboda haka ranar gobe kiyama sai Allah ya masa aljaza'u min jinsil amali a can ma sai aka zubar masa da tsokan naman fuskarsa ko kuma a ranar gobe kiyama idan aka sa shi wuta wutar ta ta zagon yadda naman da yake fuskarsa ya zagonye a bayar masa ya zagonye a bayar masa ya zama azabar da za a yi masa a nan ne shi ma dai aljaza'u min jinsil amal wa qawlihi da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man sa'ala an-nasa wa lahu ma yughnihi wanda ya roki mutane alhali yana da abin da ya ishe shi zai ishe shi ya ci ya sha amma bai wadatu da wannan ba ya shiga roƙo ja'at mas'alatuhu yawmal qiyamati khudushan au khumushan au kuduhan wannan abin da shakka ce ta mai ruwaya wata kalma ya yi amfani da ita dukkanin kalmomin uku suna ba da ma'ana daya karta wato ya ga a fuskarta wannan abin da din za ta zo wannan baran a gobe kiyama za ta zama wata ya ga ce karta ce a fuskarta kamar yadda wancan hadisin ya zo fuskar ta gaba ɗaya naman jikin ta zai zagwanye a karke naman jikin gaba ɗaya to haka zai zo wannan bara za ta zama masa a ranar gobe kiyama wannan hadisi ne sahihi kamar yadda yake cikin silsilar sahiha wa qawluhu la tahillu al-mas'alatu illa li dhi ghurmin mufdi aw damin mudi aw faqrin mudi wannan hadisi hadisi ne da rauni yana cewa la tahillu mas'alatu bara ba ta halatta ba illa li bi ghurbin muhdi sai wanda yake da wani mummunan bashi a kanta wani bashi matsananci a kansa ya rasa inda zai fito masa ya roƙa don ya biya min muje ko ko wanda ya ɗauki nauyin sulhu na wani jini da zai iya haddasa bala'i hada aka yi ko an samu kisa ko an samu raunuka ya so sulhu tsakanin bangarorin biyu sai ya alkawarin zai biya diyar wanda aka kashe ko waɗanda aka kashe ko kuma ya alkawarin zai biya arsu raunin da aka yi ma wanda aka yi wa rauni zai biya shi diyar wannan rauni to kuma sai ya zama shi ba ya da kuɗin da zai biya ɗin to ya halatta ya je ya roƙo gurin mutane don ya don ya zartar da wannan sulhu au faqrin mudke ko wani bakin talauci matsanancin talauci wannan hadisi yana da rauni amma ibn tabiya cewa hadal ma'ana fi sahih wato ma'anar wannan hadisi akwai kwatankwacin sa a hadisi a sahih muslim hadisin qabisa eh, ibn al-bukhari al-hilali inda yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya zo domin ya ɗauki wani sulhu a tsakanin mutanensa yanzu yana nema annabi ya taimaka masa da abin da zai zartar da sulhu din nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka sani ya kabisa bara ba ta halatta ba sai ga mutane guda uku sai mutane guda uku mutumin da yake wata masifa ta samu dukiyarsa yana da dukiya masifa ta samu dukiyarsa ta kawar masa da dukiyarsa ta tafi masa da dukiyarsa ya zama da ba shi da komai to wannan ya halatta ya roƙa har lokacin da zai samu bukatar sannan na biyunsu wanda yake ta hammala hamalatan ya ɗauki nauyin sulhu tsakanin wasu mutane shi ma halatta mas'ala hatta yusiba hajatahu ya halatta ya yi roƙo sai ya samu abin da zai biya wannan abin sulhu sannan na uku wanda asabatu faqatu hatta yuqima thalathat hatta yaquma thalathatun min zawi al-hija min qawmihi laqad asabat fulanan faqatan faqatun fahallat lahu al hatta yusiba سدادا من عيش أو قال قواما min عيش da wanda talauci ya same shi zai tsanani shi ma sai mutanensa sun yi shaida an samu mutum uku cikin jama'arsa lalle wane yana cikin wahala baya da cin safa baya da yamma yana da buƙatar taimako yana da buƙatar jari to shi ma ya halatta a taimaka masa ya halatta ya roƙa idan ya samu abin da zai riƙe shi to ya ta ma wa ma siwa zalika min al-mas'alati ya qabita fa ya aquluhu ar-rajulu suhta abinda duk ba wannan ba na bara to haramun ne mutum yake ci ya kabisa ka san wannan haramun ka kaga ai bala bara bala'i a ce mutum ya samu kansa cikin irin wannan ai tashin hankali ne ibnul qayyim a cikin madarijus saliki yake cewa duk mabaraci yana shiga haƙƙin abubuwa guda uku yana shiga haƙƙin kansa na farko ke yana shiga haƙƙin Allah yana shiga haƙƙin wanda yake roƙa yana shiga haƙƙin Allah tunda haƙƙin Allah shi ne ya zama na gaba ɗaya zuciyarka ta ta'allaka da shi ba ta ta'allaka da wannan ba idan zuciyarka ta mutu ka daina tunanin Allah ne zai maka kamar yadda aka tarbiyyanci yara almajirai irin kalmar da suke yi a bara ba ta da kyau Allah ba ku mu samu ba ta da kyau ba ta da kyau shi baya ta'allaka zuciyar shi da Allah sai dai ku Allah zai ba ku shi kuma tabu abun ku zai samu ina ga wannan ba tarbiyya bace a ta yaro an dauko shi a koya masa Qur'ani kuma ana rushe masa tauhidi ana rushe masa tauhidi sai sa duk wanda ya tashi bisa ga wannan zuciyarsa gaba ɗaya ta mutu baya tunanin shi Allah zai iya baki sai Allah ya baku gaba ɗaya mana kai me zai hana ya baka in ka nema me yayi matsalar ka da shi har da ba za ka nema a wajensa ba kuma in bai ga damar baka ba ta hannunsu ɗin ba ba za ka samu sai karata ko an baka abincin ya bari to shine maza Allah wa fihi a cikin dai sayyid muslim manzo Allah yana cewa da an ya akhudha ahadukum hablahu dayanku yawa ina magana abubuwa guda uku da ibn al-qayyim ya faɗa yace akwai kin akwai shiga haƙƙin abubuwa guda uku akwai shiga haƙƙin ubangiji saboda zuciyarka maimakon ta ta'allaka da shi ta ta'allaka da wannan sa. akwai shiga haƙƙin wanda kake roƙa in baya baka ajiye shi da ruwa kuma ya baka ba tare da yana so kaga ta shiga haƙƙinsa akwai shiga haƙƙin kanka domin akwai zubar da mutuncin kanka wato yi aizan la'an ya akwai da ahadukum hablahu maza Allah ke cewa ɗayanku ya ɗauki igiyarsa fa ya ya tafi arwayar yadda yake fa ya zahaba jabal ya je ya hau dutse fa ya fatiba ويحمله أو يحتضب على ظهره ثم يبيعه على الناس فيكف به وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku ya ɗauki igiyarsa ya je ya hau dutse ya yi itace ya ɗoro a bayansa ya gangaro ya sauko ya zo ya kasa ya sayarwa da mutane ya ya kiyaye mutuncinsa shi ya fi masa alkhairi da ya roƙa wajen mutane sawa'un sun bashi ko sun hana shi larabawa suna da anjahiyya suna da girman kai na ƙarshe ɗayansu yana ƙyamar ƙanƙanwar sana'a yana ƙyamar yayin ƙaramar sana'a za ka ya gwammace da yayi ƙanƙanwar sana'a gare yanzu kamar yadda da dama daga cikin hausawa mu da yi sana'a kankanwa to yaya shi ya gama boko ya yi digiri ya za ta yi wata karamar sana'a shi in ba a ofis ba to gara ya gera ba to shi da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya karya irin wannan abin da yake zuciyar wasu yake cewa ɗayan ku ya ɗauki igiya haka an gan shi da igiya to ai ya fara ya kafa ya dau igiya ya rata igiyar sa a wuya ya tafi ya hau dutse kaga duk ana ƙara yin ƙasa ya yi wo itace kaga an ƙara yin ƙasa ya tsoro a baya dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana duk irin yadda ake wulakanta sana'a to ta fi bara alheri khairul lahu min an yas'ala an-nas a'tahu am mana'uhu tun bashi ko tun hana shi وقال هكذا من ذا الله ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه وما لا فلا تخبئه نفسك haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sayyidina Umar idan wannan dukiya ta zo maka wannan dukiya da mutane suke mutuwa a kanta idan aka kawo aka baka wa anta ghairu mushrik ba tare da kana tsinkayi ba to ba tare da ka sa ranka ba wane ya baka wala sa'ilin ba kuma tare da karo ka ba kada ka sa rai kada ya zama da tashrifu qalbuka ha kamar yadda ake faɗa a labarin ash'abu amma wani mutum da ya shahara ya hafiz ibn hajar ya yi tarjama sa al-dalil mizan wato kamar ash'ab din da an yi shi kuma haka yake da bala'in faɗai. da bala'in kwaɗayi haka tarihi ke fita da kwaɗayi ya fita saboda haka yake cewa shi bai taɓa zuwa gidan mutuwa ba ana zaman makoki ya ga wani ya sa hannunsa aljihu face ya ji a ransa cewa ko wasi ke mamacin nan yayi a ba shi wani abu daga cikin kayan gado kaga wanda zuciyarsa <laughs> a gurkutuwa manzo Allah yace wa anta ghairu mushrib ba tare da kana tsinkaye ba ka sa abin aranka wala sa'ilin ba tare da fakon su so ka karba idan baka aka yi ba kai ka je ka roƙa ba ba kuma daman ka kwalla faranka cewa ai abu kaza wani zai bani ba to da an ka an ka karba kada ka damu fala wa mala wanda kuma ba haka ba fala tusbihu nafsaka ranka wanda ita ce ka'ida fakariya akhzahu min su'alin lisani wa istishraq al-qalb manzo Allah ya karhanta a karba idan har roƙa aka yi ko kuma an kwalla fare haka nan manzo Allah yana cewa man yastaghni yughni billah wanda duk ya wadata wa man yastaghni yaso ya samu wadatar zuciya Allah sai ya sa masa wadatar wa man yasta'ifa wanda yayi kame kansa yu'iffahu Allah sai Allah ya sa masa kamewar wa man yatasabbar wanda yayi buƙaci hakuri yusabbiru Allah Allah sai ya sa masa hakurin ya bashi ikon hakurin wa man utiya wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a babu wani kyauta da Allah zai wa wa mutum kamar ya bashi kyauta ta dangana to babu kyautar da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasibantattun sahabbansa wasiki Allah tas'alun nasa shay'an kamar yadda yake cikin hadisin Auf bin Malik al-Ashja'i kashi ya rubuta shi a ƙasa a cikin sahih Muslim yake cewa kunna inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tis'atan aw thamaniyatan aw sab'a muna zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama mu tara ko takwas ko ko mu bakwai ya manta adadin fa qala sai manzo Allah ya ce ala tubayyuna Rasulullah ba za ku yi manzo Allah mubaya'a ba ba za ku yi wata yarjejeniya da manzo Allah ba wa kunna hadithi ahadin da bai ati kuma mu dade ba mu dade da yin yarjejeniyar da manzo Allah kuma gashi na cewa mu mu baya fa kunna qad bay'ana ka ya rasul ya manzo Allah ai mai maka mu baya ثم قال الا تبايعون رسول الله manzo Allah ya sake ba za ku yi yarjejeniya da Allah ba قلنا قد بايعناك يا رسول الله يا رسول من يرجدين يا دكي فعلى ما نبايع يقوم توا ألا تبايعون رسول الله كنت بذاك بذاك بذاك يرجدين يا دمن الله با qala fa basatna aydina sai muka shimfida hannayenmu wa qulna qad bay'anaka ya rasul min yi yarjejeniyar fa alama nubayi to akan ne min yi ya rasulullah yadda kake to amma akan ne ma'ana a babu sharuɗan yarjejeniya قال على ألا تعبد الله ألا أن تعبد الله ولا تشركوا به شيئا توحيد أقوم شيء فرقوا كبوتا وألا كركوا شركا والصلوات الخمس وكيا يصلوا لي بها وتطيعوا ويطاع wa asarra kalimatan khafiyya sai ya kore wata kalma a buyi ba a ji me yace sosai ba sannan ce wala tasalun nasa shay'an kada ku roƙi mutane komai to Auf ibn Malik yake cewa wala qad ra'aytu ba'da ulaika an-nafa cikin waɗannan mu bakwai ko takwas ko tara na ga wasu daga cikin mu ɗayan su ya sautu sautu a hadihim ɗayansu su bulalarsa za ta faɗi yana kan abin hawansa fa ma yasalu ahadan yunawiluhu iya amma ba zai roki wani ya mai ko masa roƙo a mai ko masa wani abu in ya faɗi sai gaba ɗaya dukkan wata ƙofa ta roƙo ya kulle ka ji masoya manzan Allah wanda ita ce soyayya manzan Allah ɗin amma ita ɓaɓa su baki ana saba manzan Allah ana cin zarafinsa wa fil mutnan min ahadin lawli iyyahu kuma ta yana cikin bakwai din da suke gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa sai na abubakar bulalar su takan faɗi daga hannunsa ba ya ce ba wani mai komin bulalan nan wa ya kulu inna khalili amarani Allah as'ala nasa shay'a ya ce badadaina abokina na kudda kud zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni da kada in roki mutane komai saboda haka hatta wannan ba zai roki kowa ba shi ne dai wannan hadisin ya sake maimaita wa fi da muslim wa ghairihi an awfu bin malik anna nabi sallallahu alaihi wasallam baya'ahu fi ta'ifatin da shaida wasu sun yi wa manzo Allah mubaya'a wa asarra ilayhim kalimatan khafiyya ya koye musu wata kalma da bai faɗa ba a koye da ba a ji ba sosai kalma khafiyya ɗin ita ce as-sam'u wa game da shugabanni naku na musulunci kada ku ce za ku fito ku yi gore ku ji ku bi abin da za su umarce ku da shi matuƙar bai saba wa Allah ku yi haƙuri da zaluncin ku yi haƙuri da ita ce kalmar da bai ba a ta sosai ba Allah ta sa'alun nasa shay'an kada ku roki Allah kada ku roki mutane komai fa kana babu ulaika nafar yasqutu sawtu min yadi ahadihim wala yaquluna li ahadin nawili iyyahu ayansu daga cikin waɗannan mutane bulala ta za ta faɗi amma ba zai ce ma wani ka me ko wannan bulala irin waɗannan nusus suna nan da yawa ibnu taymiya bai gama maganar ba illa iyaka lokaci ne mana halinsa a karatu na gaba insha Allah za mu ci gaba akan wannan matsala ta roƙon makhluk da barin alkhaliki da yadda roƙon mahalicci ta kaita akan nema gurin Allah maɗaukacin sarki shi yake bawa mutum ya zama yana da tamamul ubudiyyati lillah shikar ta matsayin bawa ga Allah maɗaukacin sarki وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه وصحابته أجمعين الرحمن الرحيم دوبا da cewa ba za mu iya ansa tambayoyi gaba ba za a tambaya guda ɗaya wanda wani yake tambaya game da sa suna shi ta haihu zai iya sa wa suna farhana ba haramun bane dan ya sa wannan sunan domin baya ɗauke da wani abu wanda shari'a ba ta so da shari'a ba ta so ko dai zama suna ne mara daɗin ji saboda ma'anarsa ba ta da kyau ko ko suna ne wanda yake tattare da tsarkake kai kuma mutum ya sa wa ɗarsa taƙiyya ko barra wannan akwai tsarkake kai a ciki to farhana duk baya da wannan illa iyaka kawai shawarar da zan ƙara bamu shine mu yi ƙoƙarin sawa ƴaƴanmu sunan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sauran salihan bayi da muke jin su ana faɗar su a tarihi wanda ya fi akan ka kaji wani suna ko wani suna da kaji ana faɗa a yau wasu sunayen ma waɗanda suka shahara da su wasu 'yan iska ne suka shahara da su a ƙasashen laraba musamman irin sunayen da suke shigo mana wasu 'yan iska ne suka fi shahara da ma da sunayen amma sai ga ana rigai wajen sa irin waɗannan sunaye maimakon a sa in mace ce aisha ko zainab ko fatima ko khadija ko hafsa ko ɗaya daga cikin waɗanda suke matan annabi sallallahu alaihi wasallama ko matan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko matan tabi'ai ko wasu salihan bayi da suka zo daga baya haka nan maza maimakon a sa sunayen sahabbai ko kuma sunayen da za a jingina su da sunan ubangiji abdullah abdurrahman abdurrahim sai ka ga muna ta kokarin mu sanya sunaye waɗanda suke sababbi kirkirarru na zamani duk da wasu ba haramu bane dan ka saka to amma yana da kyau kai kyakkyawan alfanu annabi sallallahu alaihi wasallama yujibuhu al al-hasan yana son kyakkyawan alfanu kyakkyawan fata a yadda zaka sa wa ɗanka suna mai asali sunan wani gawurtaccen sahabi ko gawurtaccen jarumin addinin musulunci da fatan kai ma ɗanka ya samu bin irin wannan layi ya taimaka addinin musulunci ya taimaka al'ummarsa ta musulmi wannan fata yana da kyau a cikin suna akwai wannan ya za ake cewa li kulli shakhsin bi ismihi nasib kowa ka dubi sunan shi za ka ga yana da wani rabo daga sunan shi saboda haka larabawa saboda yadda da wannan ka'ida yasa a jahiliya suke sawa ƴaƴansu sunaye wanda suke nuna firgita ko fargaba ko ko ban tsoro eh a sawa yaro suna har ana nufin yaƙi eh, ko ko ko ko ko a sa mata asad wato zaki eh. duk waɗannan ana so ne don a tsorata ka a firgita ka kai daga kaji sunan ka san cewa eh lallai wannan ba abin wasa bane zuciyarka ta karaya to duk fata ne wai ya ɗauki wani nasibi daga sunan to sawa ‘ya'yanka sunayen sahabbai don ya samu wani nasibi daga halayen waɗannan sahabbai ko sunan annabawa don ya samu wani nasibi daga halayen annabawa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa